Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar Juma'a bakwai ga watan Oktoba. Matsalar tsaro ta fara matukar shafar harkar noma a yankin Difa na jamhuriyar Nijar. Yankin namu na Difa yana cikin yaƙi tukuru dangance da 'yan mutanen nan 'yan Boko Haram suna kama da matsala a cikin gasa. za kuma ku ji cewa jam'iyyar adawa ta pdp ta maka jam'iyyar apc mai mulki a kotun kaduna ko kuma me yasa za ku ji wannan in mu za kuma a ji ƙarshen fashin bakin siyasar amurka da ambasada bagu da harsi ya fara a shirin mu na rana kuma kamar a yadda aka sani yau juma'a ce don haka bayan labaran duniya da kuma rahotanni za mu buɗe layukanmu don ku masu saurari ku bayyana ra'ayoyinku kan batun da mai magana zai zaɓa da kansa kamar kullum lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum adadin dakarun jamhuriyar Najeriya da aka kashe a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai ya haura zuwa 26 bayan da wasu sojojin hudu suka cika a yau juma'a cewar hukumomin kasar wasu mutane dauke da makamai ne waɗanda ake zargin mayaka ne na masu tsauran ra'ayin addini suka farma sansanin 'yan gudun hijira da ke tizalit wanda ke dauke da 'yan kasar mali kusan dubu hudu a jihar tawa da misalin karfe biyu na yamma agogon yankin wannan jarida da ke zaune a yankin ya ga sashen hausa na murya amurka cewa maharan sun isa wurin ne a cikin wasu motoci kira pickup inda daga baya suka kai harin na bazata akan dakarun da ke tsaron sansanin 'yan gudun hijirar nan take dai sojojin kasar na wato ta jamhuriyar nijar su 22 suka mutu yayin kuma da wasu hudu suka cika a yau juma'a saboda tsananin raunukan da suka ji a lokacin harin minister kasar Bridge rafini ya kwatanta harin a matsayin wani babban rashi ga dakarun nijar da ma kasar baki daya maharan sun sace akalla motoci uku biyu daga hannun dakarun kasar daya kuma daga hannun wani fara hula kamar yadda waɗanda suka shaida lamarin suka faɗa shi dai wannan sansanin 'yan gudun hijiran na da tazarar kilomita 80 daga nijar zuwa kan iyakarta da mali mahaukaciyar guguwar nan ta mati wacce yanzu ake wa lakabi da dodoniya ta farma yankin gabar tekun gabashin florida da ke amurka tuni dai guguwar ta hallaka ɗaruruwan mutane a yankin karibiya ciki har da wasu mutane 300 da ta kashe a ƙasar haiti ko da yake ya zuwa yanzu an maida ƙarfin guguwar zuwa mataki na uku yayin da take tafiyar kilomita 100 a cikin sa'a guda a lokacin da ta isa gabar tekun gabashin jihar floridar akalla mutane miliyan biyu aka baiwa umarnin su fice daga gidajensu inda gwamnan jihar rick scott ya gargadi al'ummar yankin da guguwar za ta shafa fiye da mutane 240 ne ke zaune wato babu hasken wutar lantarki yayin da guguwar ta tinkari gabar tekun florida kuma ana tunanin adadin zai haura yayin da guguwar ta nufi arewacin jihar labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban colombia juan manuel santos ya lashe kyautar nobel ta zaman lafiya ta shekarar 2016 a yau juma'a saboda kokarin da ya yi wajen kawo ƙarshen yakin da ƙasa ke yi da 'yan tawaye wanda a kwashe sama da shekaru 50 ana yi shugaban na colombia tare da madugun 'yan tawayen kungiyar fac timoleon jimenez wanda aka fi sani da timoshenko su rataba hannu akan wani shirin zaman lafiya a watan da ya gabata lamarin da ya kawo karshen rikicin da ba taɓa ganin irinsa ba a yankin latin amurka kaci kalman ita ce shugabar kwamitin da ke bada wannan kyauta The Norwegian Nobel Committee emphasizes the importance of the fact that President Santos kwamitin da ke shirya ba da kyautar ya nanata muhimmancin cewa shugaba santos yana gayyatar duk masu ruwa da tsaki da su saka hannu a wannan tattaunawar zaman lafiya hasali ma waɗanda ke adawa da wannan matsaya da aka cimma sun amince da tattaunawar kwamitin ya kara da cewa kin amincewa da wasu suka yi da shirin zaman lafiyan suna adawa ne da wani sashen matsayi da aka cimma ba wai shirin zaman lafiyar ba 'yan sanda a turkiya sun cafke wani mamban kungiyar pkk ta kurdawa wanda ake zargin yana da hannu a harin bom ɗin da aka kai a kusa da ofishin 'yan sanda a jiya alhamis kamfanin dillancin labarai na turkiya ya rawaito cewa 'yan sanda suna rike da wasu mutane shida waɗanda ake zargi suna da hannu a harin wanda ya jikata mutane goma an ya cafke mutumin ne a garin aksari mai tazarar kilomita 700 daga birnin istanbul yayin da yake tafiya a wata mota tare da wasu mutane biyu inda aka same shi da wata takardar shaida ta bogi duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar inda baya ga kashe-kashen jama'a 'yan bindigar boko haram sun haddasa cikas ga batun jigilar taki da sauran kayan aikin gona a yankin difa sulemin mummuni barma gare ka noman tattasai a kewayen tafkin chadi da kogin koma dugu ita ce hanyar da aka sarin mazaunan yankin difa ke dogaro da ita domin samun kudaden shiga abin da yasa ake daukar wannan sana'a a matsayin kashin gadon bayan tattalin arzikin wannan yanki wanne ya yi fice wajen wadatar da kasar nijar da tattasai sai dai sakamakon taɓarɓarewar al'amuran tsaro a yankin na difa wata matsala ta fara kunno kai kamar yadda ɗan majalisar dokoki mai wakiltar al'ummar ta difa bulu mamadu ya koka a kai kuma matsala menene yau jama'a mu suna cikin wahala na su saye tati zamani wanda da shi za a yi aikin tattase da mai man fetur da shi aka zuba ma injin ya bada ruwa gonake su samu ruwa al'umman da suke cikin difa duk mu abin da bayan Allah abin da muke dogara sai ta tase aikin ta tase shine in aikin na muka rasa to kenan difa za mu shiga wani hali ne a cewar dan majalisar ya sanar da prime minister Birjira Fini abubuwan da ke wakana a yankin nasa kuma yana da niyyar gabatar da maganar a gaban majalisar dokokin kasa an bude session wannan abun ba mu ji dare shi ba na gaya ma Prime minister ce zai gani to zai gani a gani da maza don noman tatase a cikin sati biyu yana ya lalace gaba da daga farkon shekarar 2015 kawo yau yankin difa ya fuskanci munanan hare-haren kungiyar boko haram abin da ya haddasa mutuwar ɗumbin mutane tare da tilastawa dubban jama'a ƙaura daga mazauninsu lamarin da ya sa gwamnatin nishar kafa dokar taɓaci matakin da ake ganin shine ke dalilin rashin samun cikakken sukunin kai da kawo ga jama'ar yankin Hamidu CD Fodi na jagorantar kungiyar kulawa da rayuwa. Kuma yau mun san cewa yankin namu na Difa yana cikin yaƙi tukuru dangance da 'yan mutanen nan 'yan Boko Haram suna kama da matsala a cikin ƙasa. dan saboda mun san in babu wannan aikin halaka ta samu ga mutane. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Amin kuma a gaida Sulaiman sai kuma Najeriya inda jam'iyyar PDP ta adawa ta kai jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kaduna kotu saboda rashin gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi ga wakilin Isa Lawal Ikara da ci gaban rahoton. Honorable Ibrahim Aliyu Sono shine sakataren jam'iyyar PDP na jihar Kaduna. Gwamnan jihar Kaduna kamin zaɓe ya ce da an zaɓe shi wata uku ya nisa ya gudanar da zaben ƙananan hukumomi. aka naɗa kantamomi bayan zaɓen shi aka ba su wata uku wata shida aka sake naɗa wasu lokacin wa'adin sai kare yanzu kuma aka ce an ƙara musu wata shida ana zaluntan gwamnatocin ƙananan komi shi yasa aka ƙi yin zaben nan nasu amma me kuke so kotu nan ta yi kotu muna so na farko dai wannan wa'adin da suke nemi a ƙara musu a soki na biyu gwamnatin jihar kaduna ta gaggauta gudanar da zaɓe sai jam'iyya mai mulki ta apc ta ce duk da ke ba ta da hannu wajen shirya wannan zaɓe amma kokari ake na tabbatar da an yi ingantaccen zaɓe honorable salisu aliyu tanko sono shine mai magana da yawun jam'iyyar apc a jihar kaduna a farko abin da nake so mutane su gane shine hukumar take da hurumin shirya wannan zaɓe ita ce hukumar zaɓe mai zaman kanta amma ana magana ai ta ga kuɗin da za ta gudanar da zaben ko to wannan kuma shine babban abu idan kana da matar ce maka za ta je anguwa amma tana buƙatar naira goma kai kuma kana naira uku ko dai ta daga tafiyan ko kuma ta tafi da babu kuɗin kuɗi kenan rashin kuɗi hana zaben nan to duk wanda zai ka faɗa ni ba zan iya faɗa ka ba amma PDP suna cewa ɗarɗar kuke ku yan jam'iyyar gwamnati cewa an fita zaben nan ma dai ba wani tasiri za ku yi ba wato wannan maganan bai canza da mutumin da zaka je ka same shi uban shi ya rasu ya fito yana maka wakan shata ba ka san akwai zautuwa za a yi zaben nan zabe za a yi na gaskiya in Allah ya so yarda shi kuwa mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Mr Samuel Aruwan nisanta gwamna malam nasu in jihar Kaduna yayi game da dukkanin wani wani yunkuri na dakatar da yin zaɓe a jihar ta Kaduna. Gwamnan jihar Kaduna a shirye yake a yi zaben ƙananan hukumomi amma abin da muke son mutane su gane shine gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Kaduna hakki ne na hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Da ɗan mutan Ikara, to kamar yadda aka sani dai siyasar Amurka na da tasiri a faɗin duniya. da haka ɗazu tsohon jakada kuma tsohon ministan harkokin wajen najeriya ambasada bagudu hirsi ya fara mana fashin bakin siyasar ta amurka wanda zai karasa yanzu inda zai dora daga inda yake ansa tambayar da na yi cewa ko akwai wata alaka tsakanin siyasar amurkar da ta najeriya sai ya ce eh, mun ɗauki kai tsarin siyasan su ne amma kasan sukan fito ne su su faɗi zahirin gaskiya kuma a kan gaskiyan su sukan tsaya amma ka san namun akwai dan munafunci a ciki akwai dan zamba a ciki to akwai ta yadda zaka kwatanta gwamnatin Najeriya mai ci da gwamnatin Amurka akwai alaka kai ma ka san a wannan gwamnatin da muke ciki yanzu shi president Buhari kowa ya sani yana da nufi mai kyau akan Najeriya kowa ya san da wannan to muna fatan dai wanda suke aiki a karkashin sa za su bashi goyon bayan da zai iya cika wannan nufi na alheri ga mutanen Najeriya duka. To, ko da yake wasu na ganin matsalar tattalin arziki ba ga Najeriya kawai take ba har ma ga kasashe irin su Saudiya da suke da ɗumbin arzikin man fetur ta yadda suka rarrage wasu abubuwa da da suka tsara za su yi. Wasu na ganin kamata yi a ce gwamnatin Najeriya ta yanzu duk da ake mata wannan uzurin kamata yi ta yi sassauci ma talaka. Ba ka ganin haka ne? To, kafin OPEC sun yi zama kwanakin baya sun gaggyara farashin mai da sauransu. President Buhari ya faɗa kwanakin nan zai duba yadda zai tallafa wa jama'a duka. Yanzu ma da nake magana da kai, akwai gayyata da majalisa suka masa zai zo ina jin ko mako mai zuwa ya saya gabansu ya gaya musu irin hanyoyin da ya ɗauka don ya gyara tattalin arzikin kasan nan. Talaka shi ma ya samu jin daɗi. Allah ambasada ba gudu hirse ke fashin baƙi kan siyasar amurka da alakarta da ta najeriya to an jima kaɗan za ku bugo waya ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa amma kafin nan ga sahabu yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ok to da alamar ga wani malami daga kaduna garin gwamna wake kan layi to wani ɗalibi ne ibrahim alaramma daga cikin kaduna to mai suna muna jinka yauwa ni ra'ayina shine akan wani kuduri da na ji an kai majalisa na cewa a daidaita maza da mata a wajen rabon gado to ya kamata 'yan majalisar nan su dinga duba kundin tsarin mulkin najeriya lalle ya ba da dama ga kowa ya addinin da ya ga dama kuma addinin nan ai ita ce da sharuɗanta zai da haka wannan ƙudurin da aka kawo ba za ta taɓa yin amfani ba za kuma ta tasiri ba illa ma an aka ce za a amfani da ita to gaskiya za ta iya haddasa rashin jituwa tsakanin su ɗan majalisar da kuma jama'an da suke wakilta to da fatan ita hukuma ta saurari wannan shawara taka bari mu kada nasarawa wake kan layi da kuna tare da rufa'i daga kakan zari a jihar nasarawa tarayyar najeriya to ra'ayina da ra'ayina da zan fara a yau juma'a da kike ba mu damar mu faɗi albarkacin bakin mu to zan yi kira ga gwamnan jihar nasarawa to alhaji umar tanko almasura bisa ga hanyar da ya tafi daga nasarawa zuwa kifi sabida Allah gaskiya wannan hanya ta lalace akwai ramuka waɗanda suke haddasa hasura musamman ma nan kusa da babban sallan nan akwai inda aka samu hatsari har aka rasa rai mutane goma sha bakwai a gaskiya muna fata kiran mu zai kai ga gwamnatin jihar nasarawa na gode sashin hausa na boa to da fatan gwamnatin jihar nasarawa ta saurare ka bari mu koma jihar kaduna mu kada zaria wake kan sunana altine daga sabon garin zaria to malam altine ka daga sabon garin zaria muna jin ka to ni ra'ayina a nan shine ina son mai girma shugaban kasa ya duba halin da talaka su tsakani da allah mutane suna kwana ba ci waɗansu kuma ba sha kuma ga halin a ke kuma kullum sai da na samu yi hakuri ni hakuri masu lokacin samun wani hakuri zai kare ba to assalamu alaikum To da fatan hukuma ta ji ka kuma za ta ɗau mataki kamar yadda ta yi alkawari. Bari mu je mu lere. Wake kan layi a lere? A sarkin hawa ne. Up to baka hau da kyau ba kenan ga layin ka ya katse. To kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga masu ra'ayoyi kan wasu muhimman batutuwa da suke ganin a za su yi wato suna da muhimmanci ga su kansu da ma al'ummar najeriya baki daya to ga wani akan layi muna jinka salamu alaikum wa alaikum salam ni ne lawan abubakar musa sakataren ayyuka a nan kwanar shagari to malam muna jinka Yawwa to ni yanzu ra'ayina game da shugaban kasa ubangiji allah madaukakin sarki ya taimaka akan gwamnatinsa ayyukan da yake mana a Allah tabbatar mana da shi wato kasar nan tana bukatar addu'a ko mu talakawa mu muna jin daɗin yadda canji yake samuwa ubangiji Allah ya taimake mu to mun gode canji da muke eh, wannan canji da muka samu ubangiji Allah ya taimaka mu sake samu da muka samu damuna ne albarka abinci ya samu ya yan kasuwa su bada haɗin kai abinci a kai ga hannun talakawa a taimakawa sha'anin taimaka a ƙasar nan to mun gode da wannan shawara taka da addu'a bari mu kada jihar kebbi wake kallayi to malam na kebi wake kallayi a kebi to kamar yadda muka ce yau kofa da take ga duni mai to kebi da har yanzu wake kallayi ni ne abdullahi mazuma to muna jinka To abin da ni a ra'ayi na ni dai ina son a ce dama shugaban kasar jihar Muhammadu Buhari muna da wani abin ga wani hurumi wanda yake muna son noma an yi shi ba a ba dai a yi noma. Oh, muna jin ka. Shi ne an nawo ra'ayi da Allah ya taimaka a buɗa mana shi mu yi noma wani ganduna nan na ibi zuwa fannin. to mun gode da wannan ra'ayi na kamar mu je mu jigawa wake layi a jigawa ni ne alhaji abdulrazak alhaji abdulrazak daga megatari to muna sauraron ka eh da allah a giyayen majalisa akan akan cewa sa daidaita da raba gado da namiji da mace to kana taba hukunci allah da allah a yi hakuri a yi hakuri akan wannan magana a giya mako. Eh, shi shi magana da nake sun fala kawai to da fatan sun ji ka bari mu je mu gombe wake kalla ya gombe hello salamu alaikum wa alaikum salam muna jin ka sunana ali oau daga jan gargari karamar hukumar yamatu leba jihar gombe allah babban suna muna jin ka to alhamdulillahi ina ma janar muhammadu buhari fatan alheri sannan kuma ina addu'a ubangiji Allah ba mu zaman lafiya kuma Allah ba mu kaka mai albarka sannan ra'ayina ina kira ga shugabanni su kira su kafa doka game da talaka masu sai da amfani kada a biya ma tsadar amfani a sayar da amfani kuma a koma wahalar da aka sha ta baya kuma a koma ta gaba kuma tafiyar da aka sha. To, hello? Eh, muna jinka. yawwa shawara ta ke na ranka daidai, a yi a yi a ja kunnen talakawa da allah a rage sayar da amfanin gona to da fatan talakawa sun saurari ka bari mu kaɗa kaduna wake kallayi wake kallayi a kaduna malam na kaduna kana jin mu to ka ɗaga murya muna jin ka to da alamar dai layinka akwai a matsala kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take to bari mu je mu jigawa wake kan layi a jigawa daga daga musa ubale ne sarkin guragun sarkin ringin si to kai ma dai layinka ya samu matsala to bari mu je mu haɗeja wake kan layi a haɗeja wake kan layi a ja. to layukan dai da matsala ga dukkanin alamu a daidai wannan lokacin to kamar yadda muka ce to bari mu koma kaduna wake kan layi a kaduna Salamu alaikum suna na isi yakar ali daga badara har dakshan nan kaduna to muna jinka to ni ra'ayi na yau ina so akwai alkawarin da aka mana lokacin kamfen sanatan kaduna ta tsakiya ya yi alkawarin cewa duk abin da aka ba su ya zo ya rika gaya mana yana gaya mana yadda za a gudanar da abubuwan da ake samuwa daga habuja to mu har yanzu mu je yayi bayani ba shi ne muke so da Allah ya kamata a ce a dan fara wannan bayanin saboda muna ganin yanzu an zo zango na karshe ne na wannan shekarar to da fatan an ji za a yi kuma wannan bayani bari mu kaɗa sakwatan shehu Malam na Sakkwato muna jin ka. Salamu alaikum Sanusi Illela. To Malam Sanusi muna jin ka. Ku haɗa ma gwamnatin Najeriya yaushe shi'a ta halatta ga gwamnatin Najeriya bali su harabta ta. To, to da fatan sun ji wannan bayani naka bari mu je mu nasarawa. Sunana Dr. Ladan. To, Dr. Ladan. Muna jinka. Na'am. yawa ina alkali street number 40 ni ina kira ga ina kira ga al'umma ne to da alamar layin kama da matsala bar mu koma kaduna wake kan layi a kaduna a suna na abdullahi lala da tashar mota kawo kaduna a najeriya to muna jinka a to ni ma zan yi tsokaci ne akan wani dan majalisa da ya magana cewa yana da kyau a a raba gado daidai tsakanin mace da miji to kaga akwai wani dan eh, jam'iyyar adawa yana cewa yan apc su suka yi wannan maganganu kuma ɗan pdp shi ya kawo wannan magana a majalisa to yana da kyau dai su tsaya su duba ainihin duka addinan namu ba su kawo kowanne akwai tsarin da ya na ainihin yadda za a raba wannan eh, gado to sau da aka yan majalisu su tsaya su natsu su duba su gani abin to da fatan za a yi gyarar da ya dace to bari mu je katsina to uh, layin katsina ma ya katse to kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take sai dai kuma daga dukkan alamu muna samun matsala to bari mu je mu taraba wake kalla ya taraba eh, suman abubakar to malam usman muna jin wallahi mu kuma kawai bayyana ra'ayina kan magana halima jimrau waye ne zai kawo ya maye mana gurbinta ne tare da ibrahim alfa ahmed ya zama maraya muke gani <laughs> to ai kullum suna ma tare ta waya da wasu kafofin sadarwa daban-daban watakila bai zama maraya ba kamar yadda kake tsammani to Ya, to shi Allah kawo mana da ne gurbinta. <laughs> To, amin amin. To, mun gode ma dukkaninku saboda gudunmowa da kuka bayar ta fannoni daban-daban na wannan wato wannan filin da fatan za ku ci gaba da kasancewa. Mun gode. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan jakadiyar Amurka a ƙasar Nepal, Alaina Tablet ta gana da Miss Maya Fatal, domin yin bankwana da 'yan gudun hijirar daga kasar Bhutan wacce ita ce ta 90,000 da za ta samu damar zama a Amurka. Mr. Tal da 'ya'yanta guda hudu sun bar Nepal a ranar 21 ga watan Satumba domin fara sabuwar rayuwa a jihar New Hampshire da ke kudu maso gabashin Amurka. Jakadiya ta Phillips ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na 'yan kasar Bhutan da ke Baldangi a Jaffa satin da ya wuce inda ta tattauna akan shirin samar da matsuguni ga 'yan gudun hijirar daga Bhutan. wanda an kusa kammala shi. A wani biki da aka yi a ofishin jakadancin Amurka, Mr. Tal ta bayyana burinta na samun sabbin dama gareta da kuma 'ya'yanta a Amurka bayan kwashe shekaru ashirin a sansanin 'yan gudun hijira. Paul Newton babban jami'in kula da 'yan gudun hijira da 'yanci rani ta ƙasa da ƙasa wacce ake kira IOM a takaice tare da Kevin Allen wakilin kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar tare da Jakadiya Tablet dukkansu sun haɗu wajen bankwala da Mr. Tal adadin 'yan gudun hijira na Bhutan waɗanda aka sama wa matsuguni a wasu ƙasashen ya kai dubu ɗari da biyar cikin wannan adadi dubu casa'in sun samu wuri ne a Amurka. A shekarar 2007 ne Amurka tare da haɗin gwiwar gwamnatin Nepal da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar IOM mai kula da muradun 'yan gudun hijira da 'yan cirani da kuma gwamnatocin Austria, Canada, Netherlands, New Zealand, Norway da Ingila suka fara shirin samar da matsuguni ga 'yan gudun hijirar na Bhutan waɗanda suke gabashin Nepal. Jakadiya ta ta ce gwamnati da al'ummar Nepal sun kasance masu masaukin baki na kwarai na tsawon shekaru yayin da shirin samar da matsuguni ga 'yan gudun hijira na Bhutan yana cikin tsari mafi nasara da za a iya tunawa da shi a tarihi, in ji Jakadiya ta Duk da haka babban shirin samar da matsugunin ya kusa zuwa ƙarshe amma hukumomin ƙasa da ƙasa suna ci gaba da kira ga gwamnatin ƙasar Bhutan da ta maida waɗanda suke so su koma gida cikin 'yan gudun hijirar domin samar da mafita mai ɗorewa ga ɗan da suka rage a Nepal zai ci gaba gaba da kasancewa al'amari mai sarƙaƙiya. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaishe ka yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. adadin dakarun jamhuriyar Nijar da aka shi a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai ya haura zuwa 26 bayan da wasu sojoji hudu suka cika a yau juma'a a cewar hukumomin kasar wasu mutane dauke da makamai ne waɗanda ake zargin mayaka ne na masu tsatsauran rayan addini suka fara sansanin 'yan gudun hijira da ke tizalit wanda ke dauke da 'yan kasar mali kusan dubu hudu a jatawa da misalin karfe biyu na yamma agogon yankin wannan jarida da ke zaune a yankin ya ga sashen hausa na murya amurka cewa maharan sun isa wurin ne a cikin wasu motoci kira pickup inda daga baya suka kai harin na bazata akan dakarun da ke tsaron sansanin 'yan gudun hijirar nan take dai sojojin kasar su 22 suka mutu yayin kuma da wasu hudu suka cika a yau juma'a saboda tsananin raunukan da suka ji a lokacin harin maukacin guguwan nan ta mafi wacce yanzu ake wa lakabi da dudanniya ta farma yankin gabar tekun gabashin florida da ke nan amurka trinidad guguwar ta halaka ɗaruruwan mutane a yankin caribbean ciki har da wasu mutane 300 da ta kashe a ƙasar haiti ko da ke zuwa yanzu an maida karfin matakin guguwar zuwa mataki na uku yayin da take tafiya kilomita 100 cikin sa'a guda a lokacin da ta isa gabar tekun gabashin jihar ta florida to jama'a da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan allah ya kai mu kafin ya sallama da ku ina sake miƙa godiya ta da gajiya ga waɗanda suka je ta'aziyya da kuma jana'izar marigaya maryam iliya gidaɗu sambo matar kaninmu iliya gidaɗu sambo da aka yi wato bayan sujada da addu'a a majami'ar ikwa unguwar rafin zurfi da ke garin bauchi ranar lahadin da ta gabata da kuma waɗanda suka je daga baya da fatan kowa koma gida lafiya a wato allah kuma ya saka da alheri yanzu amadun mamu lalo da ya taya ni da da restoration wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu carl stalin ni na ku ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta na.